Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA afrik zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji martanin da jam'iyyar PDP ta mayar kan koma bayan da ta samu a shirin gudanar da gangamin yakin neman zaɓe a Gumel. Da kuma zargin da jam'iyyar ke yi na cewa EFCC na yi wa membobinta barazana da ya sa suke canza sheƙa. Muna kuma da rahoto kan taron sarakunan gargajiya a jihar Oyo biyo bayan wata hatsaniya da aka samu. Sulaiman Muni Barma zai shigo da shirin na ƙasa sai kuma sharhin jaridun Ghana kamar yadda muka saba mu kuma ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu makiri bayan kwanaki da dama da aka yi ta jiran sakamakon zaɓe a ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo hukumar zaɓen ƙasar ta sanar da felix tshisekedi a matsayin wanda ya nasara wannan sakamakon da ka iya kai ƙasar ga canjin gwamnati bisa tsarin demokuraɗiyya a karin farko tun bayan da ƙasar ta samu 'yancin kai daga ƙasar belgium a shekarar 1960 an sanar da sakamakon zaɓe ne yayin da aka jibge 'yan sandan kwantar da tarzoma a babban birnin kasar kinshasa saboda fargaban wasu ka iya kin amincewa da sakamakon zaɓen wanda aka gudana a ranar 30 ga watan disamba wanda ake zargin an tafka magudi ofishin jakadancin amurka a jamhuriyar demokaradiyyar congo ya yi wa amurkawa da ke kasar kashedi su bar kasar yayin da hukumomin kasar ke shirin sanar da sakamakon zaɓe ofishin jakadancin da ke birnin kinshasa ya faɗa a wata sanarwa da ya kafe a yanar gizo cewa amurkawa da suke zaune a congo su fara shirin barin ƙasar kuma kaɗa su dogara da taimakon amurka shugaban amurka donald trump ya fice kai tsaye a cikin wata ganawa da yake yi da shugabannin majalisun tarayya a jiya laraba a fadarsa ta white house bayan shugabannin majalisun da sun sake kin ko kuma yin fatali da bukatunsa na amincewa da kudin gina katanga akan iyakar amurka da mexico domin dakile kwararren bakin haure da ba su da izinin shiga kasar shugaba trump da ya kira tattaunawa da ya da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa chuck schumer a fadarsa ta white house da zaman bata lokaci ya ce da ya tambaye su idan ya bude gwamnati za su amince da bukatarsa ta gina katanga sai pelosi ta ce ba za su yarda da hakan ba chuck schumer ya gargaɗi shugaba trump yayin da yake ganawa da manema labarai inda ya ce ma'aikatan gwamnati na bukatar su koma bakin aikinsu don haka ya buɗe gwamnatin bayan mintoci kalilan a wurin wani sanya hannu a kan wani kudiri a ofishinsa na oval trump bai sauya matsayinsa ba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc wata kara da aka gabatarwa a kotu a ranar talata ta nuna paul manafort ya da ya jagoranci kwamitin yaƙi neman zaɓen donald trump a tsakiyar shekarar 2016 ya yi musayar bayanai akan zaɓe da wani abokin harkarsa mai alaƙa da hukumar leƙen asirin rasha wannan labarin da ya bayyana ya kara ba da tabbacin kwamitin campaign trump ya yi kokarin haɗin gwiwa da wasu 'yan ƙasar rasha a lokacin takarar zaben shugaban ƙasa sai dai masu shigar da ƙara a matsayin tarayya ba su tabbatar da wannan batu ya shafi yaƙi neman zaben ba. lauyoyin da ke tare da mai bincike na musamman robert mola sun ce manafort ya yi musu karya akan musayar bayanan ko da yake manafort da ya musanta yin hulɗa da tsohon abokin kasuwancinsa constantin klimnik dan asalin ukraine da lauyoyin ke zarginsa yana da alaka da hukumar da ke asirin rasha manafort ya ce ya manta abin da ya faru a lokacin Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe wannan babin da hira da wakilin Mahmud Ibrahim ya yayi da tsohon gwamnan jihar Jigawa kuma jigo a jam'iyyar PDP Alhaji Sule Lamido kan koma bayan da jam'iyyar ta samu a shirin gudanar da gangamin yakin neman zaɓe a garin Gumel. Ga abin da Alhaji Sule Lamido ke cewa. Inda san me shirin siyasa tsarinta. Taro ba a yin sai an shirya shi. a zo shi karfe shaɗa rana ran taro jama'a sun fara halar a wannan wurin ice ba za a yi ba saboda wai ana gudun cewa tun da bakin boda ne gudun yan ta'adda sau kasuwa ce ka samu babu hankali na ce kwamishina ka samu na na jigawa kuma <laughs> na san mai tsaro me ya gama lacca da kasuwa ya cuto to shi dai shi da suke na cuto fayin na yadda amma na ɗauka cewa komai faru ne ne ya ce to ba ba shi an je wurin an je an tushe an kai an kai yan sanda da motoci ana ta a gas a kasuwan nan ba a kawo ne na tunzurta mutane ana gana tsaro don wani da dan tunzura sai a rigima a wurin. to kamar wannan ya nuna kamar ba ku tambayi izini ko nemi izinin yan sanda ba kenan. an wuce a yi lokacin tambayi izini a zamanin yanzu ayyana ta ce za a yi zaɓe ta bar dama a yi campaign so ta wuri ne aka ta mata ta gaza a wannan ko ina aka farfashe ka ana ta abin nan fine saboda ka sai muka samu gefe can muka samu a kurkura muka hau irci kan mumbari kuma alhamdulillahi mun ba jawabi kuma an cika fiye da aka tsammani me kake ganin cewa ya sababa wannan mataki misali na 'yan sanda har suka yi uh, wannan mataki wallahi ban sani ba wallahi ban sani ba domin dai na san cewa a taron mu ba ganin iska ba ganin adda ba ganin gora ko taba ba sha balle magana ganye kuma da kowane yaran mu cikin natsuwa cikin mutunci saboda haka kowa shi na jiga cewa shi cewa a jiga ana tare namu na PDP namu na wurin komai ana lafiya kalau gama lafiya kalau. Don haka ina makomar tarika da za a yi nan gaba. Eh, tarika yanzu ma ka fara yi. Wannan abin da aka yi din ya sa jima sun ya tsokanin mutane. Za mu yi taro a jirar litinin. Za a ga dan adam. Irin kamar yadda ka san farin dango haka za a zo wallahi. domin allah riga ya cewa wannan zaman lokacin pdp ne me kake ganin makomar demokradiyyar najeriya da irin waɗannan matakai na jami'an tsaro kuma da sunan tsaro to ka gane cewa jami'an tsaro da kuma zaɓe da sauran ainihin jami'u dukkaninsu suna yin najeriya aiki ne su fanci haka kuma najeriya nan tana nan shekara hamsin tana nan dace an shugabanni ba sa yanzu yanzu suna kai saboda haka mu gina wato madafan mulkin masu karfin gaske wanda su je su ne gyara kasa domin cin gaba ɗan adam ba a kan cin nasa mulki ba domin fitin zai yan mulki ne da ruwan mulki ba magana sanin me mulkin ko makamarsa ba san ci gaba ba ba sakin ɗan adam ba saboda haka shugabanci yana da irin wani hakki a kansa cewa a yadda a yi na farko a samu zaman lafiya kare mutane kare mutane da dukiya sannan inganta da mutane akan matsayin ainihin neman su a yi musu aiki da kudin su da dukiya su saboda haka ni ina ganin duk wani abu da aka kada siyasa yanzu mu 'yan najeriya mu ce wannan kasan ta mu ce kasan ta mu ce ta ce ta ka ce ta buhari ce da soja ce 'yan sanda ce duk kowane kun dan najeriya ne saboda me za mu ga cewa wannan kan ta mu ta kama matsayin da yake cewa ta da kwarjini idan duniya so ba na shakka cewa za a gama lafiya kalau amma dai magana shine wasu abubuwa din san rai ne na shugabanni zai sa yi to amma shine jama'a sun ci basu da ba shikenan har yanzu kan harkokin siyasa a Najeriya babbar jam'iyyar adawa PDP tana zargin hukumar yaƙi da almandahana wato EFCC da yin barazana ga 'ya'yan jam'iyyar da ke tilasta musu canza shiƙa zuwa jam'iyyar apc mai mulki zargin na jam'iyyar pdp dai ya biyo bayan canza shiƙa ne da mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa shiya jihohin arewacin najeriya sanata babayo garba gamawa ya yi zuwa jam'iyyar apc mai mulki wakilinmu abdulwahab muhammad na ɗauke da ƙarin bayani sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar pdp na ƙasa hareshen jihar bauchi alhaji yanuwa zainabari shi ya shaida hakan a taron manema labarai a da jam'iyyar a Bauchi. Kasan ita wannan gwamnati ne wanda duk wanda ya taɓa rike wani matsayi da ya rike wani madafan mulki gwamnati ne da take barazana a mutane na rayuwarsu da kuma su lafiya. So idan ka duba irin su Isa Igu da irin su Amin Ma'azu irin sa mutane ne da duk suka rike makame ita kuma wannan gwamnati amfanin FCC a gunta daman shine yi musu barazana da irin abubuwan da suke nema su ci musu mutunci. Shi yasa suke canza sheka zuwa eh, jami'ar APC. Wannan shine dalili ba su da wani dalili wanda irin barazanar da ake musu. Da gwamnati take musu shine dalili ba wai don suna son APC ba ya zama musu dole ne don su zauna lafiya. A nata ba'asin Jami'ar APC na jihar Bauchi ta bakin shugabanta Alhaji Uba Ahmed Nana ya ce wannan batu hasashe ne kurum babu gaskiya a ciki. Wannan hasashe ne da kuma magana ne wacce ba ta da tushe ko misƙal zaratin in za su faɗi magana su faɗi magana da kunne zai je amma wannan batu nasu ba magana cewa da kunne zai je ba kuma 'yan najeriya musamman waɗanda ake wani hidima da su ta siyasa mutane ne ma'abuta hankali wadda su sa abin da suke so da haka kar mutum ya je yana wani rage yana faɗin wasu maganganu na san rai domin kare kai su dai su duba tafiyarsu. Shi dai tsohon mataimakin shugaban jami'ar PDP Alhaji Babayo Garba Gamawa gogaggen ɗan siyasa ne da ke jihar bauchi ya fara da matsayin kansila karamar hukumar gamawa sai ya je majalisar dokokin jiha ya zama kakakin majalisar ya zama mataimakin gwamna jihar bauchi wanda daga bisani ya zama sanata jam'iyyar pdp ta dakatar da babu garba gamawa ne bisa zargin cin amanar jam'iyyar a dangane da hakan ne na tuntubi sanata babu garba gamawa domin jin ta bakinsa ba ni da labarin cewar akwai wani laifi da na aikata shi na sauka filin jirgi sai aka ce ai wai kakakin jam'iyya ya ba da sanarwa akan cewar kwamitin gudanarwa ya dakatar da ni to a kundin tsarin mulkin mu kwamitin gudanarwa wato wajen kwamiti ba shi da hurumi na dakatar da wani mutumin da ya kai matsayi na sai an kira kwamiti na zartarwa na ƙasa gaba ɗaya saboda haka sun yi abu ne wanda ba su ma da hurumin su yi shi a kundin tsarin mulkin na jam'iyyar sannan kuma kundin tsarin mulki na ƙasa ya haramta ka yi mutum hukunci ba tare da kaji ba su ba. yanzu da yake ka koma jam'iyyar apc mai mulki mm. an kwaɗaita maka wani matsayi ne ganin dai cewar matsayin da ka bari din nan babban matsayi ne a jam'iyyar pdp babu wani kwaɗaita matsayi da aka yi na koma jam'iyyar apc ne saboda ni na gamsu da tsare-tsaren shugaban kasa muhammadu buhari Shugaban muhammadu buhari shi ya karbi sanata babayo garba gama a gidansa da ke abuja bisa jagorancin gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a Najeriya. Yammale ta mai kashe giwa wata giwa tana gudun wata giwa dan zomo na gudu mun sai. Da dafa mun kashe dan zomo. To a gada na musamman. Bari mu rufe taskar hotannin namu a jihar Oyo inda sarakunan gargajiya suka yi wani taro da nufin magance sake aukuwar wani tashin hankali da aka fuskanta. kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana daga birnin Badin. A sakamakon wata hatsaniya da ta faru a ranar Lahadin da ta gabata a wasu unguwannin cikin birnin Ibadan inda wasu zaune gari banza suka ɗauki makamai ciki har da bindigogi suka farma gidajen jama'a shaguna ababen hawa suna ƙonewa sassarewa tare da lalatawa wanda ya yi sanadin salwantar ƙaddarori na miliyoyin nairori a karon farko a game da rikicin sarakunan gargajiya a jagorancin babban sarkin Ibadan wato Olubadan na Ibadan Oba Salihu Adetunji sun yi wani taron gaggawa don samo bakin zaren lamarin da hana aukuwar rikicin a gaba da yake yi wa sarakunan gargajiyar jawabi a harshen yarbanci. Olubadan na Ibadan Oba Salihu Adetunji ya ce taron ya dace idan aka yi la'akari da irin illar da zaune gari banzar suka yi wa jama'ar Ibadan masu son jama'a da zaman lafiya. Oba Salihu Adetunji ya ce yaƙi da masu ta'asa ga jama'a bai kamata a bar shi kawai ga jami'an tsaro ba. Ya kamata sarakunan gargajiya, shugabannin addinai da ma shugabannin jama'a su haɗa hannu don samar da zaman lafiya a tsakanin jama'a. Olubadan na Ibadan ɗin ya buƙaci sarakuna da su isar da saƙon zaman lafiya ga jama'ar su musamman matasa. Wasu daga cikin sarakunan gargajiyar sun buƙaci da a wayarwa matasa kawuna a game da shan kwayoyi domin shi yake kai su ta da fitina. Sarakin ya ce shan miyagun ƙwayoyi shine matsala ga matasa. What I think we can do is to identify these hoodlums Wannan Bale ya ce ya kamata a zakulo bata garin a kama su kana a hukunta su. Basarakin ya ce idan ana son birnin Ibadan ya zama lafiya kamar yadda yake a da sai an haɗa kai da gwamnati da sarakunan gargajiya. Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta jibge jami'an 'yan sanda a yankunan da aka yi rikicin domin tabbatar da doka da oda. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa injin. Ọba tó fún mi fún ẹ tó wọ́n ti dúró bọ̀ìbọ̀ì lẹ́yìn àṣòótọ́ kò jẹ́ ronú ibi rárá. yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a masu sauraro barka kuda yau, barka mu da sake saduwa a wannan shiri na nakasa ba kasawa ba. wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar amurka Sule Mummuni Barma ne da sauran abokan aiki ke fatan ana shan hantsi lafiya. Wani kaga ta halitta ta yi ba manta ba a makon da ya gabata mun gutsuro muku kaɗan daga cikin hirar da wakilin sashen hausa a kamaru muhammad awal garba ya yi da barista ya hayya wani mai buƙatar musamman da ya fice a harkokin kasuwanci a garin kuseri kun ji irin kwaɗi tashin da ya yi kafin ya kai ga wannan matsayi sauraka a ci gaban wannan hira bakon shirin ya ja hankulan masu fama da na ƙasa akan buƙatar dagewa da neman na kai to amma abokin aiki na ya fara ne da tambayarsa idan akwai kalubalen da ya fuskanta a rayuwa kafin ya kai ga cimma nasarori. Malam ya ka san a rayuwa akwai kalubale. Tun da ka taso har zuwa yanzu yadda ka zama wanda yake kokari wajen rufawa kansa asiri. waɗanne kalubale ka ci karo da su kafin zuwa wannan lokaci da kake taimaka wannan su kai ma. Kai akwai kalubale iri daban-daban tun lokacin da na tashi to kalubale farko na tashi alhamdulillahi na tashi a gidanmu babana da mahaifiyata suna sona saboda ni a cikin yan uwanmu danginmu gaskiya suna sona saboda ko wani abu ne za a yi a gidanmu sai mama ta yi ta ce a tambayi babanta wato ni da yake tukuran babanta ne ya haya a tambayi babanta abun da nake a gidan nan shine za a yi hukuncin da na yanke shine za a yi gidanmu gaskiya dangina suna sona yanzu haka a dangin mamata da dangin babana dukkan na da yayuna gaskiya sun fi sona saboda gaskiya ni da yake ina ziyartar su ko da lokaci kuma ina yi musu neman abun da suke so haka kuma kalubalen makaranta da na tafi makaranta na samu kalubale a makaranta sanadiyan wa'ansu yadda suka ganni sun raina ni kuma sai Allah taimake na samu shiga a wajen malami ya kasance cewar malamina an an fito abinci a gidan malami na zai kira ni mu ci abinci tare kuma akwai gidan kawuna shi ma nan abinci na yana nan aje gaskiya alhamdulillah ban samu irin kalubale sosai wanda ya takura ma rayuwata saboda ni duk inda na je duk garin da na je ko duk wanda na gaisa da shi ko wanda na yi alaka da shi to gaskiya zai so ne ni kam Allah ya yi man wannan baiwar saboda gaskiya ni duk wannan ne alaka da su gaskiya alhamdulillah sun taimaka mani ban samu irin kalubale can sosai ba dai irin dan abun da ba a rasa ba. A kasancewa akwai guragu kaman ka da kuma makafi da sauransu wanda suka dogara ga bara. Me za ka faɗa musu domin ba su shawara domin barin wannan sana'a da kuma su yi kwari na dogaro da kansu ga waɗansu sana'o'i ko su koyi waɗansu sana'o'i gwamnatocin Afirka suna kokari. Me za ka ce musu? Wato abun da zan ce musu gaskiya su koyi sana'o'i. su koyi kasuwa wanda zai iya kasuwa ya koyi kasuwa wanda zai iya sana'a ya koyi sana'a ifoke saboda duk abun da zai kasance cewar kai mai karɓa ne akwai wulakanci yana da kyau ka zamanto kai mai badawa ne ba mai karba ba kai mai taimaka ma wasu ne ba wai kai za a taimaka mawa ba eh babu wanda ya fi karfin taimako amma ya kasance cewar kana da abun yi duk inda kauce kana da daraja da matsayi ni yanzu daraja da matsayin da Allah ya mani a wajen manya-manyan mutane da jami'an tsaro da shugabanni da manya-manyan mutane wa'anda ba su da adadi me ya kawo don ba nema nake a wajen su ba ka gane ba ba nema nake a wajen su ba shi yasa ya kasance cewar suna sona duk wanda ya kasance kai kullum za ka nema ne a wajen mutum to gaskiya wata ran ya ka zai boye amma ina kira ga mutane wanda suke da matsaloli lalura ya kamata su kasance cewar masu wadatan zuci kuma akwai wanda suke da wadatan akwai wanda suke da wadatan kuma suna wannan barace barace wannan ba easy bane akwai wanda suke da lafiya ma ba su da matsaloli suna wannan barace barace wannan ba easy bane wannan ba hanya bane ya kamata ce ku kasance masu wadatan zuci kuma masu roƙon Allah kada mutum ya ga yana da na ƙasa ya ga kaman shi ya koma baya ne shi koma baya ne ko shi Allah baya son shi ko kuma ya kasance cewar shi wato Allah ya yi shi ne a wani ya zamanto ba mutum bane ko a wani matsayi daban wannan ba haka yake ba ya kamata Allah ya yi ka dan adam shi ma kowa da kowa dan adam ne ka mai da kanka mutum ka ka mai da kanka bawa ka ka mai da kanka dan bauta ka mai da kanka mutum ya kasance cewar ka nemi naka ka ka nema a wajen wani ka nema a wajen Allah to gaskiya Allah zai taimaka mana sosai fiye da yadda muke tsammani. A godiya ta musamman ga Alhaji Barista wanda ya bamu lokacin sa na musamman domin ci gaba da wannan shiri na na kasa ba kasawa ba. To, ni ma Muhammad Awal ina maka godiya kai babban amini na kuna ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen da nike ji da su a nan ƙasar Kamaru. irin su Muhammad Awal Garba, Abdullahi Sado, irin su Alhaji Lurwano, irin su Mazu Dairo, irin su mai girma Ali Bashir, irin su kai kuna nan da yawa baku lissafi kuna nan da yawa. To gaskiya ina maku godiya kuma ina jinjina ma BOA Hausa Amerika, ina sauraron ta ko da lokaci ina sauraron su ina jinjina musu game da shirye-shiryen da suke kai ma kuma Allah ya saka muku da alkhairi gaba ɗaya. To masu sauraro a nan wannan tantaunawa ke kammala a madadin bakon shirin na kasa ba kasawa ba barista Yahaya dan kasuwa a garin kusairi da wakilin muryar Amurka a kasar Kamaru Muhammad Awal Garba da dukkan abokan aikin da suka ba da gudunmuwa wajen hada wannan shiri. Ni Sulaimu Muni Barma ke ce da ku sai a makon gobe domin jin wani sabon shirin. Salamu alaikum. gaida Malam Sule sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Ghana a wannan mako. daily graphic yau da so sharhin jaridun kuma babban labarin ta a shafin farko shine gwamnati ta biya kudi gana cedi miliyan 1.75 wannan kudi ne an biya a matsayin diya ga dangi na mutanen nan na zangon su guda bakwai da a bara aka halbe da zaton cewar 'yan fashi da makami ne kowane dangi zai samu gana da 250 jaridar ta ce gwamnati ta bayar da diyar garasidi miliyan 1.75 zuwa ga iyalai na mutanen nan guda bakwai da aka harbi mazauna yankin nan na asawasi da ke akumasi waɗanda 'yan sanda ke zaton cewar 'yan fashi da makami ne shugaba na na dan kwakufa ado wadda ya bada sanarwar haka akumasi a jiya ya faɗa cewa ko da yake wani kuɗi ba zai iya mai rayukan da aka rasa ba na mutane an bayar da wannan kuɗin ne a matsayin amince da haƙƙi na ƙasa da ke a kan hukuma ko kuma gwamnati game da wannan mugun abin da ya faru. Eh, mun juya zuwa ga jaridar Ghanaian Times ita ma tana ɗauke da wannan labari na diyar da aka baiwa waɗanda aka harbe da tunanin cewar 'yan fashi da makami ne. Amma kuma jaridar ta ci gaba da yin sharhi akan ziyarar da babban spectator 'yan sanda ya kai babban limamin ƙasa Sheikh Dr. Usman Nuku rubutu yana mai faɗan cewar IGP ya jinjinawa babban imamin na kasa da kokarin da ya yi na kawo kwanciyar hankali. Babban inspector na 'yan sanda Mr. David Asantia Petu ya jinjinawa babban limamin na ƙasa dangane da zafin naman da ya yi na warware tashin jijiyoyin wuyar da ya so tasowa ba Lion, Reverend Isaac Usubempa, pastor na Glorious Word and Power Ministries International irin hurcin da ya yi a yayin bikin shiga sabon shekara wadda kusan ya lalata zaman lafiyar da ake da shi a cikin kasar. har yau a jaridar ta Ghanaian times wannan labarin ne 'yan sanda na farautar wasu 'yan fashi da makami guda biyar hukumar 'yan sandar babban jihar accra ce ta ke da sanarwar gabatar da farautar wasu 'yan fashi da makamai mutum biyar da sun kai wa mukaddashin daraktan hukumar shirin kiwon lafiya na ƙasa mr francis owusu da iyalinsa hari a gidansa da ke aligon a nan accra suka harci da tulin dukiyoyi in eh, mun waiga zuwa ga jaridar da independent ko wannan labari ne a shafinta na gaba npp ba gaskiya ne cewar bata yi gadon ko sisin kwabo daga gwamnatin mahama ba tsohon shugaba Mahama ne yake faɗan haka tsohon shugaba john dramani mahama ya yi watsi da ikirarin gwamnati mai ci yanzu cewar ba a bar mata ko sisin kwabo ba a tumalin kasar game da abin da muhammad ya ce ne ba gaskiya ba ne gwamnatin npp ba ta gaji ko sisin kwabo ba tsohon shugaba john muhammad ya bayyana cewar gwamnatinsa ta bar dolar amurka miliyan 200 dangane da gidauniyar nan ta raya gine-gine da kuma ghana city miliyan 700 wadda na gidauniyar kula da hanyoyi da kuma kuɗi ne na sayan koko da wannan sharhi na jaridar da independent muka iso karshen sharhin jaridun na yau Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. A gaida Redwan Yanzu kuma lokaci ne da ku masu saurare za ku bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho. sunana lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya ta shehu mai da gasar jima sashen hausa na biyu a yasan min sako na ga ilahirin najeriya musu da kirista dangane da guguwar zafi ga ta nan tana sallama gwamnatin tarayya jihohi kananan hukumomi dangane da 'yan takarar kujeru daban-daban na cincinci gurabin zama wakilan al'umma babban kira na ga al'ummar najeriya shine ku tabbatar da sai da ƙuri'a wadda za ku zaɓin shugaba ingantacce cintacce wakili mai rikon gaskiya da amana to babban kuskure ne kada ku kuskura sayar da ƙuri'a ku domin samun wani abin kwaɗayi domin idan kun ka sai da ƙuri'a ku kun sai da yancin ku kun tudda kanku kuma kun hau mota ta shakwaɗe za ku sauka ta shakwanya babu mafita gare mu mu 'yan najeriya irin mahito mu zaɓi shugaba na kwarai wanda zai kai mu ga mafita game da abin da muke cikin najeriya na abin da 'yan siyasa ka taya muna kirari da shi wurin zaɓe za su ba mu wuta za su ba mu lantarki za su ba mu ilimi za su ba mu hanya har yanzu cikinsu muke ban matsaga ba to mu mai da hankali sai da kuri'a babban hasara ci babban kuskure ne ka zaɓi shugaba na kwarai wanda zai taimaki ƙasarka ya taimaki tattalin arzikin ƙasarka shi taimaki tsaro shi taimaki lafiya su taimaki ilimi wannan shi a babbar mafita gare mu amma wallahi da duk mun kasai da ƙuri'a za mu koma yan damar sani kullum mu da fatan Allah shi samu yi zaɓe lafiya mu ƙare lafiya. Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. ofishin jakadancin amurka a demokaradiyyar jamhuriyar congo ya yi wa amurkawa da ke kasar kashedi da suban kasar yayin da hukumomin kasar ke shirin sanar da sakamakon zaɓe ofishin jakadancin da ke birnin kinshasa ya faɗa a wata sanarwa da ya kafe a yanar gizo cewa amurkawa da ke zaune a congo su fara shirin barin kasar kuma kada su dogara da taimakon amurka Fada tsakanin rundunar sojin Najeriya da 'yan tawayin Islama ta raba mutane dubu ɗari uku da muhallansu a arewa maso gabashin Najeriya a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya da safiyar yau. Sai kuma da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da maimaicin lafiya o jiki na Hauwa Umar. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman baba yakubu makeri da ya karanto labarai da kuma salaman abo da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.